yaɗe sosai a ƙasar Nijar, wasar dangi na kan matsayi mai mahimmanci a cikin dangantakar zamantakewa a ƙasar Nijar kowace ƙabila na rataye ga wata da wannan alaƙar. Wata tsohuwar al'ada ce da ke kumshe da al'adu da dama kamar ba da shara wajen hausawa ko kuma habiyan wajen zabarmawa. Ita wannan al'adar ana zuwa ne wajen ɗan uwa abokin wasa a share hilin gidansa kuma a tambaye shi biyan aikin ya zan ba da wata cimaka ce ko kuɗi. ji dogo ɗan wasar kwaikwayon gargajiya ɗan ƙasar Nijar ya yi fayyacin fahimtar lamarin. A matsayin shara da cikin al'ada ta da ta gargajiya in lokacin ya kama su waɗanda aka ba shara su suke zauwa da tsintsiyarsu da abin shara in sun ka zo suka salama a gida inda suka da abokan tubas takarta su in suke hili su yi shara da a yi da aka tamta ana yi ne sai a da su abin da gare ka hannu shi haka ba mutum in goro ne in dala ce kuɗi ba wanda dala dala biyu da hatsi su aka bada ba wani ciniki ne aka yi ba a ce sai ka biya kaza to an kai wannan kamar an nuna shekara ta kenan kuma sai a yi ta jira sai wata shekara in ta ke. al'ada ce da ke guda. Ana tsawon wata guda da Hausawa ke cema watan shara. Madam ya ji dogo, 'yar wasar kwaikwayo ce ita ma ta bayyana yadda ake kilgon wannan lokaci. Bawan azumi bayan watan sallar layyato mai kama shi ne na shara. Shara ba abu bane na yau ya huce ma kakanninmu. Wannan al'adar kakanni da uwaye na aiwata ne tsakanin ƙabilu, 'yan uwa na wasar dangi har ma cikin zamantakewar wasu al'ummomi addini na ƙasar Nijar. Akwai tsakanin kaka da jika, akwai kuma tsakanin iyan wa da ƙani, uwa ɗaya uba ɗaya ɗan mace da namiji. akwai kuma gubawa da arawa arawa da hulani akwai mahalba suna wannan kakan da malumai akwai zabar ma da gobara bare-bare da hulani arawa da bare-bare adarawa da arawa kuma akwai gurmawa su ma da bugaje wannan sharar wani bangare ne guda na wasar dangi wani arzikin gadon al'adu ne da ke girka rigakafin tashina-tashina da dama cikin zamantakewa a gargajiyance.